ina zargin taska wannan kudin ya fi kowa sanin inda suke mu kamo shi mai masa tsinannen duka zai yi bayani kai kai baka da hankali idan a bayya kake mu gune ba duka, me kake jira da shi shine la ilaha illallah malam ne kaka gidana yar uwata ce take aure a cikin gidan nan kuma ina da hurumin da zan rako ta ba wanda ya isa wata ah, a gidan nan? ya ne nan gaya matsa ba wato kina ji hawa wata rana a getsi sai da na baza wajen mutum arba'in da wajen bakwai ko da takwas kai bazuka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana mustapha badamasi ibrahim na braska bazuka kuma a gidan Badamasi. Ya zan gaya ma nan fa kake gaya mun cewa wai an auna an auna ka dan yatsa ma bayan baka taba nuna a shi baka ce ka je wata sansoniya a baka sa ta kike. Kai kuma ni mai rai kai da nuna mai kiya ki dan yatsa barazana ce. Kusan ce gidan Badamasi zangon farko dai an yi nishaɗi an yi barkwanci an ba da magani ga mai cutar hawan jini. Yanzu gidan Badamasi an zo zango na biyu zango na biyu still yana kunshe da wannan abubuwa da na lissafo a baya haɗa da kuma ƙarin wasu abubuwa haka za da kuma bambancin wasu abubuwa shirin gidan badamasi shiri ne wanda dukkanin magidanci da ya tsinci kansa a cikin wannan halin da wannan gida yake ciki abin a yi masa addu'a ne abin a tausaya masa ne abin kuma a jinjina masa ne kai kai kana kake gina da shi me kake gina da shi ne babu ta inda za a wayi gari duk 'ya'ya biyu wasu daya, ubansa daya, biyu wasu ɗaya ubansa daya, daya, wasa daban uba daya. a ce za a samu kusan tarbiyyar da ake bukata ko gudunmawar rayuwa daga su kansu iyayen da ake bukata ko yadda za a ɗora mutum akan tsarin da zai gamsu shi mutum ne sake da Allah please mu same shi perfect idan aka yi la'akari da shi kan shi uban wato Alhaji Badamasin ba mai kula da yayan bane sannan mutum ne wanda yake in an ce matsolo ma ba a yi kuskure ba to kusan in ce um, Allah ya sani shirin gidan Badamasi shiri ne wanda daraktan bai duba alakarka da shi bai duba zamantakewarka da shi idan ya karanta script to yana kallon road ɗin wane wane ne zai iya hawansa ba wane ba ma'ana cancanta ce take sawa a ce wane shi ne ya dace da wannan road ɗin kuma ina cikin mutanen da suka halarci wannan audition da aka yi wanda kuma aka yi nasara a cikin wannan audition ɗin da aka aka gudanar wato shirin gidan badamasi ko in ce ba ma gidan badamasi ba duk abin da ya kunci hausa fim idan magidanci ya ce wai tarbiya za a ba 'ya'yansa ko shi kan shi ya yaudara kansa ya kaddara yana da masana'anta mu mata muna da masana'anta za kuma mu yi abin da za mu isar da saƙo wani Allah daidai wani Allah ba daidai ba amma al'umma su sani kusan gidan ba da masu ya kunshi abubuwan da ban jin kunya in kalle shi da mahaifina mahaifiyata yayuna ƙannaina 'ya'yana da abokan arziki to kusan albishir ɗin da zan yi ko in ce alfaharin da zan yi ga al'umma da suke bibiyar shirin gidan badamasi na farko ma sai dai mu baku haƙuri yanzu an daina samun dile ɗin da za a ci gaba da haska shi domin mun gano cututtukan da suke damun mu kusan gidan badamasi yana kashi na arba'in da biyar wajen ba da magani.

Akwai alherai da dama da na samu dalilin gidan Badamasi, amma ƙaramin alheri daga ciki shine akwai gwamnoni biyu da suka kira ni a waya suke gaya min duk lokacin da za a haska gidan Badamasi ba zan manta ɗaya daga ciki ma ya ce min da yana da damuwa yana da tunanin wani abu idan yana kallon shirin gidan Badamasi duk ranar Alhamis karfe takwas na dare. ya ce to a wannan lokacin bayan an gama gidan badamasi duk mutumin da zai gani yana yin dace ya same shi a cikin farin ciki yanzu zai da kasan san Allah ya la'anci mai da ita mun je mun kaso da shi da kake so ka kara tashin ta yanzu na rantse da Allah da sai na kira yanzu gaskiya ban taɓa yin fim mai dogon zango irin gidan badamasi ba gidan badamasi kusan ce ma a cikin wannan masana'antar ya bambanta da fina-finai da dama domin duba da yadda ni nake jin labari a bakin mutane duk ƙarfin fim ma idan an haska gidan badamasi gaskiya sai dai hakuri kowane irin fim ga yadda suke faɗa akwai wanda zai faɗa maybe dan ya faranta maka rai amma akwai wanda zai iya faɗa kuma har a cikin zuciyarsa yake wannan magana. sinasunan da sin ɗin da ya fi bani wahala ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne ba uku ba ne ba hudu ba ne ba biyar ba goma ba kai aini duk sin ɗin da kusan aka ɗauke shi ma a gidan gona wani sin in aka zo za a ɗauke shi da rana tun ranar ba ta fito ma sai ta ƙare a kanku kuma ba tare da an gama ɗaukar shi ba domin za ka ga ya kamata a ce awa biyu uku hudu an gama ɗaukar sin amma sai ya nemi ya kai ku awa goma sha ɗaya ko sha biyu ana ɗaukarsa kuma dole haka ake son sa yadda zai iya isar da saƙon da ake da buƙatar ya kai ga idanun al'ummar da suke kallo ko suke saurare to kusan sin ɗin da ya fi bani dariya suna da yawa amma akwai wani wanda aka kamo ni wani kusan dpo ne na ji ko shugaban 'yan sanda ne ya kama ni aka kai ni ofis ɗinsa aka kulle ni ya kira ni zai min wonin yake cewa me ka sha me kake sha ne ko wance me ka sha sai da ce masa Allah ya taimake ka ai wannan ɗinshin ne sai yake ce mini a ɗinshin me ya na nace ya yi 200 kenan tunda ta 200 da kake gani optimizing ce kuma P3 yace kai karkare na mun hankali ba ruwanka sai na je ina ruwanka malam wallahi haka ya sanar zuwan kare ina kawai wallahi kana ah, da hankali kuwa na taba ganin mutum ka me haka ne Allah ya taimake ka barka dai ran kai tsaye me menene bazuka ne ya aka yi Allah bai bayan mun sallame shi ne wai na ce lalle sai ya zo ya ganka yanzu ina ruwanka to ran kai wai zan shigo gurin ka shine na ce masa lalle sai na ganka yake kokarin rike ni sai na ce masa to kar dai da kidan muloniya ran kai dade wai kai yanzu har yanzu ba ka dina wannan shaye-shayen ba eh har yanzu ba za ka nutsa ba kenan wallahi in ba ka bar shaye shaye ba za ka hau kace a banza wallahi Allah ya taimake ka bana shan komai banda 200 me 200 dinshin ce dashin dinshin kaga ka fahimci abin da na gaya ma na fahimta ran kai kuma na rike insha Allah zan yi amfani da haka shikenan yanzu za ka tashi ka tafi amma in aka sake kawo min kai anan ka taba hawa lilo a ban san lilo ba ran kai dai to ka san shi idan ka sake zuwa aka kawo min kai akan shaye shaye sai na saka a lilo bayan na sa a lilo zan kira yan drugs tafi da kai ina ranka ne ndla zan kirawo to alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ko ruwa na daina sha ranka ne to ni kuma a cikin shirin gidan badamasi in dai za a yi min maganar dan sanda to sai na ji duk duniya babu abin da na tsada irin wannan abin dole zan haƙura in bari ba don komu domin ni mai laifi ne a wannan karan da na zo na kasance ma na fita daga hayyaci na dalilin iftila'in da na dinga haɗuwa da shi a cikin fim ɗin ga gidan wasa na ya tarwatse ga gobara na yan tasfot sun kwashe komai kuma sai na dawo shaye-shaye shaye-shaye shi ya zamanto kuma ya zama chronic shaye-shayen da nake har murya ta ta karye ta canja sai in yi abu ina behavior ma kanga ga kamar nayi kamar ma ban yi ba to kusan na riga na ma ruɗe a cikin shi to don haka sai mai kallo ya kalla <laughs> zai gane cewar an zo da wani sabon concept sabon salo sabon samfur sabo sabo da yawa dai gaskiya bazuka na ai kana nan dan kwambo ina nan wallahi ai ka san tunda aka yi wannan dambaruwa aka watsi nan na yau ai gani ne zaman ba zai min ba kawai na kame adashin kati to ka gani kuma tunda aka rufe gidan wasa na ina zuwa nan sai na bude gidan kallon bal a nan garin eh Allah har biyu hai Qur'ani a kai ka hai ba amma bazuka naga ka rame eh wallahi wannan ramar da kaga na dan yi silimin nake kusan sun na biyu da yafi bani dariya sun din da ba a kwanda mu ba an tashi da mu inda gidan ita Hadiza Aliyu Gabon da muka je yayin da za mu iya satar wannan kuɗi da mahaifinmu ya bayar ta ajiye mun shiga na ga 'yan uwana a zazzaune ashe su ma neman kai take da su kuma sai ga mu ƙarin mu bi mun shigo gidan to a lokacin da muka shigo ma a buge nake tikis ya kamata in na zo gidanta in zama mai da'a sai na zaman to mai mata rigima da hayaniya a cikin wannan gida kuma a ƙarshe nan da nan na hau nan da nan sai na sauka. ba maganar bazukan haruna da gina tsirara santil to yadda yan uwana suka tuge suka murmure suka ɗebi shayi ne na ana suka karya gadon moli suka samu cinyar kaza suka yi buruji da ita wallahi azimu sai mun ɗebi duniya shar wallahi bar mun gida ta ku kai kai kai kai bazuka bazuka bari ma da ne magana bari ma ne magana

to wannan abin ya bani dariya nesa ba kusa ba a ce lokaci ɗaya ka birkice kuma lokaci ɗaya ka sakku ba kai ba kowa ne yake iya yin wannan abin ba gaskiya fikira ce wadda sai wanda Allah ya ba rabu ne lokaci ɗaya ka gigice a fim amma kuma lokaci ɗaya ba tare da an yi wata magana ba ka gano ka yi kuskure a cikin wannan buguwar taka kuma ka sakku to wannan gaskiya sai mai rabu na gaske tukunna ma yake samun irin wannan fikirar da basira to fata na ga gidan badamasi shine duk mutumin da yake ciki ya ƙara jurewa da jajircewa ya yadda cewar ma yanzu gidan badamasi ba naka ne ba na masu shi bane na al'umma ne mu ci gaba da wa junanmu fatan alkhairin ubangiji Allah ka ba mu juriya da dauriya waɗanda suka ɗauki nauyin waɗannan shirye-shirye Allah ka ba su nasara a duk inda suke kuma ka taimake su da mu da su da ku masu kallo baki ɗaya.